Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya juma'a kungiyar taliban mai kishin islama ta bi sawun masu suka a birtaniya inda suka yi allah wadai da rima hari da ya amince da daukar alhakin kashe mutane 22 a afghanistan lokacin da yake aiki a matsayin matukin jirgi mai saukar ungulu na soja a can kasar yariman na burtaniya ya bayyana hakan ne a cikin littafinsa da ke tafe da ya masa suna spare yana mai cewa sojojin sun horar da shi ne don ya kalli 'yan kungiyar taliban masu tada kayar baya a matsayin ba 'yan adam ba a maimakon haka yana daukar su a matsayin wani wasan dara ne da ake neman kawar da su kakakin ma'aikatan harkokin wajen taliban abdulkahar balki ya yi tar da batun da hari ya bayyana an rawato hari yana faɗa cewa mutuwar mutane 25 ba alkaloma ba ne da nake alfahari da su amma kuma ba jin kunya da haka rundunar sojojin haɗin kai ta siriya ta sdf a takaice a jagorancin kurdawa ta faɗa a jiya juma'a cewa ta kama sama da mutane 100 da ake zargin su a cikin kwanaki na takwas na yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindigan is a makon da ya gabata ne rundunar mai jagorancin kurdawa ta ƙaddamar da wani aiki da ta yi wa suna aljazeera thunderbolt bayan dakile wani yunkurin is na kwato mayakansu a gidan yari a rakka wani wuri da a baya kungiyar 'yan jihadin ke rike da shi a siriya kurdawan siriya na neman jaddada kimar su a matsayinsu na masu kawance da kasashen yammacin duniya a yakin da suke yi da kungiyar is a daidai lokacin da kawar neto turkiya take barazanar kaddamar da wani sabon hari ta kan iyakar kasar da ke karkashin ikon kurdawa yayin wannan aiki da kai farmakin sojojinmu sun kama 'yan ta'adda da ake neman su ruwa a jallo da wasu miyagu da yawansu ya kai 154 a cewar sanarwar rundunar ta sdf sanarwar ta kara da cewa mutanen sun hada da wasu 200 da ake zargin 'yan isis ne na gidan yari da kuma wasu 27 da ake zargin su da kai musu kaya ko kuma yada manufofinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar a jiya juma'a cewa amurka za ta bayar da wani shirin tallafin soja na sama da dala biliyan uku ga kasar ukraine da sauran kasashe da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya shafa gudunmuwar sojan za ta iya taimakawa sojojin ukraine su canza kwarin gwiwansu a fagen daga in ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurkan laura cooper tana faɗawa manema labarai na pentagon a yayin taron manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wakilin muryar amurka akan harkokin tsaron ƙasa jeff saldin ya rawaito jama'an amurka sun yi gargaɗi cewa ba su ga wata hujja da putin zai sassauta yunkurinsa na kwace ikon ukraine ba sun kuma nuna shakku akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na rasha jiya juma'a ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta bayyana adawarta ga martanin kasashen duniya da kuma sukan lamiri game da sake barkewar cutar covid-19 tana mai cewa an yi hasashen lamarin kuma an shawo kansa an ƙara samun damuwa daga kasashen duniya akan barkewar covid-19 a china cikin wannan lokaci lamarin da ya biyo bayan matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka kwatsam a watan jiya na ɗage dokokin kariya da ake ganin shine mafi tsanani a duniya a wannan mako amurka ta bi sawun birtaniya da faransa da kanada da koriya ta kudu da spain da kuma qatar wurin dora wasu dokoki akan matafiya daga kasar china su nuna shaidar gwajin cutar kafin a basu damar shiga kasashen jami'an kungiyar tarayyar turai su ma suna nazarin daukan irin wannan mataki a wannan mako ma'aikatar tsaron ƙasa a sudan ta kudu ta tsare 'yan jarida guda shida da suke aiki a kafar yada labaran kasar ta ssbc a cewar kungiyar 'yan jaridan kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Toma Dalla. Biyo bayan yadda ɗimbin mayakan Boko Haram ke ci gaba da yin saranda a ƙasashen yankin tafkin Chadi. A Najeriya dubban dubatan 'yan ta'adda ne suka mika wuya. A halin da ake ciki, jama'a jamhuriyar Nijar 'yan ta'addan na ci gaba da mika wuya ga mahukunta har ma kashin farko na waɗanda suka mika wuya ɗin sun kammala samun horo wakilinmu da ke jihar difa abubakar isa ya shirya mana wannan rahoto dangane da tubabbin mayakan na boko haram A dai ranar 28 ga watan Disamba na shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka fara sa kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da mika wuya ga hukumomin kasar domin samun wata kulawa ta musamman a cibiyar jara halinka da hukumomi na Nijar suka kafa a garin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. kawai yanzu dai tubabbun 'yan Boko Haram ɗari biyar ne suka mika wuya suka kuma kammala samun horo kan darussan rayuwa da kuma ayyukan hannu a wannan cibiyar. Mamadu Bulama mamba ne a komiti na musamman da hukumomin Nijar suka kafa domin karbar tubabun 'yan Boko Haram din. Wannan mutane 'yan uwanmu ko yayi mu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu. Sun suka ta yi abun sun gani bai kamata ba sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su kuma zai kai su inda kankin da aka yi za musu formation formation kin kuma duka kowa aikin da shi ya so shine zai karanta musu ko aikin walda ne ko na wani ayyuka dai aikin da su suka sa kansu kenan daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyar su zamu yi za mu kai su wajen uwaye danginsu kenan za mu kai za mu gaya musu wannan dan uwanmu ne yan uwanmu ne Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma ai hakuri ai hakuri da su su zamna kamar yadda komai ba su yi na da haka nan ne su zama guri mutum da ne kuma su da kansu abin da za mu gaya musu su saki jikinsu abin da Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki jikinsu mu yi aiki muna tare da su kuma wa'annan abubuwan nan da mu zamu yi shine kada abin da zamu yi tsakanin eh, yaran nan da wayansu To yaya tubabbin 'yan Boko Haram din ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan sallamar su daga wannan cibiyar gyara halinka. Malam kyari kyari na ɗaya daga cikin tubabbin 'yan Boko Haram din. Eh, alhamdulillah tun da muka zo gashi nan dai muje muna ta yi a jama'a godiya gwamnati da allah gaba ki da allah sa da mu dace kawai nan gaba ya kamata da ma gwamnati ya sa mana hannu ya taimake mu in ba haka ba akwai matsala matsala da menene ka san wani ba su da jira yawanci a jira mutane a zama suke kuma abin sani amma babu ba iya wani hanyar noman kuji so wani noma su ba tunda ko an iya ma ba abin da za a je a yi in ba da kudi ba ba noman kudi shi yasa ne muna neman tallafi amma har yanzu sun cale mu shiru A baya dai bayan an sallami tubabbun 'yan Boko Haram din daga wannan cibiyar ana taimaka musu da kayayyakin ayyukan hannu da suka koya a cibiyar. To amma a yanzu hukumomin jihar Difa sun bullo da wani sabon tsari na taimakawa tubabbun 'yan Boko Haram din wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kadai a yanzu ana tallafa musu ne da wasu kudade da suka kai dika 550 na sefa ko naira talatin domin su yi amfani da su wajen gudanar da sana'ar da suka ga dama Abba Gana wakil Malam Gana daya daga mambobin kwamitin da ke kula da karbar tubabun 'yan Boko Haram ya yi mana karin bayani kan wannan sabon tsarin kamar haka. Yanzu dai kudi ne ake basu. Amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne. Amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba ba a basu abin da basu tambaya ba. Kenan an basu abin da sun tambaya kuma a jimilce kudi ne wannan kudi dai kowane ne ina samani in kayi littafi ya isa jihar ne a mutum mai cin gaba ku tahi ku yi kasuwanci. ku duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partenaire ma tana yiwa gwamnati ma ya taya su amma mutum a ya bashi abu ya je ya kashe ya zamna gobe ma wancan ba zai bashi ba zai taimaka mashi don ku dan shi mu muna samani dai akan konsai da mun ba su suma a yanda ya shiga kansu ina samani an wasu ba su yi ba ma dai wasu za su yi wani abun a zo a gani To yaya al'ummar jihar Difa ke kallon tubabbun 'yan Boko Haram din da a yanzu za su cudanya da su ga ra'ayin wasu daga cikinsu. Sunana Malama Maryama. Gaskiya mun shi daɗi da wannan fasaha da gwamnati ya kiraye 'yan Boko Haram wato tubabbu su dawo gida. Saboda mu ma uwaye muna jin daɗi sosai saboda yaro in ya gyaru namu ne duk in sun lalace namu ne a matsayin mu na uwaye mata muna kira ga gwamnati ya kira ya samu a cikin wannan tahiya ta kira 'yan boko haram su dawo su tuba muna ba da goyon baya kuma muna fatan alheri ga hukumomi shi rikici wannan bakin bindiga bai iya kare sashi kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu maido kansu gida tunda 'yan uwanmu ne kannunmu ne yayinmu ne kenan ba yanda za ka yi hannunka ya ribe kayan ka yada kenan saboda shi ni gaskiya ina murna kuma wanda suke can kiran zan musu su mai su koma gida mu mu za mu amshe su da hannu biyu babban makamace su kai kabin su ma da suka zo suna yanzu ta muke tare har kuma kai harkokin mu tare da su kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su kula ma kansu su dawo mu zamna tare mu gina kasan mu su ma dai kungiyoyin fararen hula na jihar difa sun yaba da wannan matakin na gwamnatin niger ya wa 'yan boko haram din da suka mika wuya domin hausawa na cewa idan hannu ya rube sai mai shi mara mamadu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ne a jihar difa daidai ne gwamnati ta nemi yaran ta tunda alhaki yana kanta da farin ma da ta bari ya lalace amma eh, tunda ya riga ya lalace kuma ta dawo ta ce tana son ɗiyanta su dawo za a yahe musu daidai ne kamar abun da farin eh, ana cincirin da zuwa mutum hamsin mutum goma mutum talatin da sauran suke zuwa har eh, gurup na fari da aka fudda wurin mutum ɗari biyu da wani abu aka fudda kenan wana nuna cewa da farin Eh, mutane sun fito kuma abu ya yi kyau na fito amma daga baya sai abu aka samu cikas mutum daya biyu har wani lokaci sai ka ji mutum eh, bai zo ba sai ai wata da watanni mutum bai fito ba to kenan da farin tsarin ya kyau amma daga baya muna gani tsarin ya ɗauki wani salon da bai kamata ba kenan muna kira ga gwamnati ne ta sake tsari ta ta yi yanda za a sauƙaƙa ma yaran nan su fito yanda dai a cikin sauƙi za su fito shi kenan a sake tsari ko a koma irin na da ko a gyara tafiyan da yake don saboda mutane su ƙara fitowa tunda har yanzu akwai dubunne a ciki amma kuma ka gani bai wuce ɗaya biyu ɗaya biyu ba suke zuwa eh, ya jima ko ko goma ba su zo ba a kai ɗaya kenan dan shi yasa muke kira eh, a sa kowa da kowa a ciki eh, yan farar hula yan kungiyoyin makiyaya manoma masu gari na duka a sa su a ciki a dama da su a sa su gaba don saboda a samu eh, a fuddo su amma bisa tafiyan kuma wani hamzari bai gudu ba gudu ba saboda kasan eh, yan fari sun dan sha wahala Eh, tunda bus cikin dalilan da ya saka yanzu zawwa ya rage yan harin da suka zo sun dan sha wahala kamar misali sun jima a gidan kan eh, in na gudumariya sun jima a can waɗansu shekara biyu uku har hudu ma akwai wanda ya sun jima kenan kuma akwai eh, dalili kuma na biyu akwai irin kayakin aiki da aka basu Eh, bai ishe su ba bai sa ba suka je suka kama ayyukansu eh, irin wannan wahalhalun da na 'yan hali suka sha don shi yasa kuma yanzu ba a samun eh, irin masu yawa suna fitowa. A nasa bangare Dr. Kaka Kyari Bukar malami a jami'ar Difa bayan ya yaba game da yadda hukumomin jihar Difa ke kulawa da tubabun 'yan Boko Haram din ya kuma ce akwai bukatar jara. To, jaran da za a ce za a kawo in an ba su kaya a yi a duba gwamnati ya koma ya jojoya ya duba ya kalle su abubuwan da ake basu sai da suke ko aiki suke sauran in an ba su abubuwan da kayan aikin da ake basu sai da suke kama su zo su zamna haka a ce ba su da aiki ba su da aiki ne abin da muke so gwamnati dai su koma in dai wanga sauran sun wanga mashinan nasu in ya fadi fan ma dai a gyara musu kuma a kara musu in sun gan suna wanga A nata bangaren gwamnatin Nijar na ci gaba da sa kira ga mayakan na Boko Haram da ma sauran kungiyoyin ta 'yan kasar Nijar na ganin sun mika wuya domin samun kulawa ta musamman. Hamadu Adamu Sule shine ministan cikin gidan Nijar. Da muka gani suna so zaman lahiya sun hara bari wannan aiki na terrorism sai muka ce ya kamata mu shirya mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane eh, abin nasu wannan aikin da suka suke ciki suke ciki ba aikin cinsu ne A yanzu gwamnatin Nijar tare da wasu abakanan hulɗarta ciki har da ƙasar Amurka sun bude wata sabuwar cibiyar gyara halinka a garin Hamdullahi da ke cikin jihar Tilaberi domin karbar 'yan ta'addar jihar da suka amince suka mika wuya. su sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke difa abokan Isa sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To gai gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum uh, jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka. Barkamu da warhaka mu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo muryar Amurka da yake zo muku a kowane mako. A yau suna naman Mansur Sani daga Maraɗi Jamhuriyar Nijar nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na da ɗan gari shirin da ke duba kan ah, birane ko kuma ƙauyuka masu tasowa domin jin tarihin ah, yanda suka ɗauko tushe da kuma abubuwan da ake yi ciki ci gaba da kuma ƙalubalen da suke fuskanta da kuma neman hanyoyin bi don magance su ga mahukunta ko kuma shugabannin da ke yankin wajen. a wannan mako ina a garin tarna idan an ce tarna wani gari ne da ke a cikin yankin maraɗi domin jin mi yasa ake kiran wannan gari tarna daga ina ya ɗauko tushe wane ne wannan yanki ya kumsa wani irin rayuwa al'umma yankin suke ciki ku kasance tare da mu a cikin shirin da ɗan gari akan ci gari ba tare da bata lokaci ba za mu ah, kasance tare da mai garin garin ah, Allah ya baka nasara. Ali In mai garin Tarna. Idan an ce Tarna shekaru nawa da kawo wannan gari naka. To, shekarun suna da dama mu ba mu samu labari ba ga tsoyi amma dai sun ce tarna ta girma maraɗi. Ko a zama na can ƙasa kenan ita maruwa sun ko. Wala kwarai da gaske, kwarai da gaske, haka ne haka ne. Yanzu in an ce mai gari mai gari na nawa ne kai a nan gari. mai gari na ni mai gari na ji na bakwai ne za ku iya lissafa tun farko zuwa yanzu eh, ina iya to bismillah in tun na farko dai wanda ya fara rikon garin wani galadima ana ce mai galadima gwami hmm. mm, galadima gwami sai galadima na mama hmm. galadima na mama sai galadima isa daga galadima isa sai galadima mijin abu daga galadima mijin abu sai galadima mai kasuwa daga galadima mai kasuwa sai galadima abudu dan shibkau daga galadima abudu dan shibkau sai ni galadima ali ɗan galadima me yasa ake haɗa kalman galadima a cikin waɗanda suke rikon garin tarna garin ne. Mm. to dama tun tun ainihi ta yi eh, sunan ta galadiman tarna ne mm. tun ainihi sunan ta galadiman tarna daga cikin sarautar maraɗi ne ta hito kuku wata sarauta sarautar maraɗi sarautar mu da sa'an nan mm. waɗanda abin da tsoho ke gawa mu lokacin da aka ba aka yi galadi bantar ne sa'annan hilani ne to su hilani sa'annan sai aka ce masu mai kuke abin nan ya mu kuma ainihi asalin mulun dawa ne hmm, eh, eh, sai aka ce basu kuma kuke me za ku yi da kwan gari ko waɗannan yan bayan kuma ka san abin sa'an nan eh, bayan bayan ku gaga bayan ku za ku riko da gari ku ba su gari ba ta dalili haka nan ne yawa dalili haka ne su so kama gaban su amma sarauta garin sa'an nan su hilali ne ke yin ta sai ko wani abu sa'an nan mu muke so hmm. ba mu ta wurin sarkin maradi hmm. sai mu ta wajen sarkin hilali hilani mm. sarkin hilani shi ke zuwa sarkin murani eh ko ba gaskiya ba eh kaji kaji amma yanzu za ka ce su da ya zama tarihi yanzu duk <laughs> magana kuce ko ce ku ne manyan su a ba mu sha wala insha Allah kuma ba hana in suka na mu zo mu tsara eh. ko ba gaskiya ba amma dai wannan abu ba ba ba ba mutum abin ga tsakanin mu da su sai dai wasa na rinji da bahilla ce menene uh, tarihi na tarni in an ce tarni me ake nihi da wannan gari na tarni to akwai wani kirari da ake magarin ko wani abu da ya fice da shi eh tarni tarni sa'an nan ana ta ba a kai damba ne kuma akwai 'yan damba ne a da da eh. kware ko agu kware ko <laughs> eh, kuma a bare daga ba sai ana cewa tar ne garin 'yan sarki tare ne garin yan sarki dan kasan sun an kofta da an taba an taba na sarki daga tarne a kashi maradi in ko ba ga da da haka dalilin haka ne ake cewa tarne garin yan sarki eh to mutane su kai nawa a wannan gari na kabilu ka kabilu haka eh to akwai dai hausawa mm. akwai bari-bari mm. akwai hilanin su da kansu mm. akwai habuga jirgin muna da daban daban amma ko cikin hausa mu kasan ana ce akwai wannan gobarawa waɗannan ba hausawa waɗannan tunduka mu kamar mu wajen zira'a mu mm. ba hausawa ake ce ba mu mm. eh ba hausawa to kamar adadin mutanen sun kai ɗari nawa ko dubu nawa ka yanzu misalin tarnashina da yawa mm-hmm. a kwarai ko yanzu misalin ko waɗanda suka shigo bana bana ma da ba da tun daga dai shekara bakwai nan mm. waɗanda ke shigowa in aka ce lissafin za a yi a kiyasta misali to kiyasta sai a kiyasta kamar mutum sun muka kamar dubu goma sha biyu a garin tarne garin tarne karamin takadiri kenan eh aka kama dubu goma sha biyu to wani irin ayyuka ake yi tarne eh, na farko dai akwai manoma akwai makiyaya da sa'an nan akwai masu ginin tuluna waɗanda ke ginin tuluna aka kare suna ai eh, zo ana yanzu ana yi na wuce ke na gani yawa yawa kuma kaga wurin wurin da ake aikin su ko to to haka ne har yanzu haka ne waɗannan akwai su ko ba gaskiya ba mm. akwai yan kasuwa ita wannan sana'a da kuka yi magana ta ginin tuluna tana ci gaba da bacewa ko kuma har yanzu akwai ta wannan a ah, ba ta ba da ta bace tunda ita ko ko tsakacce abin damuna ana samun masu yin su adana a samu ne sai an gasa su to ka san ko ba ta ne bacewa kenan ko ba gaskiya ba eh ba ta ne bacewa inda kamar su in kamar ana ma dan samun taimako ne ana ba su hannu mm. ina za ta bacewa ta abin da aka aikin gini wanda ake danyen laka kuma a ai cikin namuna ai ka san ba ne bacewa za a yi ce akwai mutane da ke can amfani ta dalilin wannan aiki na tuluna ko kuma ah, tukana. 'yan laka ba a magana ma ana kai su wasu garuruwa to tun daga nan ne yanzu dai da kai ka ba da ba ba ko yanzu an ka zo kamar la asubuci ko la alamas. An ka zo ka azke baki sun daga tun daga nan ne a balbaji mm. ha balbaji ana kai su kai to yanzu ma an ci gaba akwai wanda ke zuwa su loda su ga mota ana tare su ne dan ban tambaya bane na ji dai inda ake tare su amma idan muka dawo a bangaren wannan gari maza da mata da yara da manya da matasa suwa suka yi yawa. Matasa suka yi yawa da mata. Akwai aikin yi gare su. Ba shi a ce akwai aiki aiki ganin saboda Allah za a faɗi kuma gaskiya ba. Mm. Aikin yin daidai ne ya yi masu kaɗan inda aka ce an yawa. Mm. To ka san yawa da mutum sai Allah. Akwai 'yan siyasa a wannan yanki kuma lokacin siyasa tarna na ɗaya daga cikin eh, garin da yake kawo ƙuri'u. Lallai muna da 'yan siyasa ƙwarai da gaske. kuma tana alfahari da garin kuma tana alfahari da kuma tana alfahari da garin dan wanda duk Allah ya nihi mm. wanda Allah ya nihi ya samu ya samu ƙuri'an garin kuma shi shi shi ne ke zama shi ne ke kadan gusawa ko ba gaskiya ina maganar yan uh, boko kuna da yan boko wanda suka yi karatu suka shi can sama farai da gaske muna da su ko ba gaskiya ba kuma ba ka taimako dai wanda aka sani daya shine magarin su suna mamu a shekarun baya akwai matsalar yi ma mata auren gaugawa da auren doli da wasu Fadi da ake yawan samu mafi yawanci a cikin karkara kun yi fama da wannan matsalolin yanzu akwai su ko kuma ya ake ciki wani irin mataki ake wannan zamani ne da Allah ya kawo to amma yanzu kaga mutane ana waye kai ana waye kai yanzu mutum ba shi da shi madiya shi almi tana karama da ma kano da magana da kano da magana alma zaka ce cewa na baya da hankali ba shi hakuri an riga an ce an ba shi ba shi hakuri eh, ko ba gaskiya ba yanzu ba ba wannan wannan wani abu ya wuce na ai ma yarinya ba bata isa ba ga mu da yanzu na mu yanzu na kaga mu nan mu yanzu saraki ne mu amma kaga ba mu izinin mu ce mun ba man ba da ne mu ce man ba da ta gawa ne amma tila in suka jawo suke za su sarra bala eh. in ma ka kuma wurin ne ba eh, eh in ga wurin ne kuma eh. gaskiya ba eh saboda Allah sun kawo abin ba ba zai yiwa ba sai a daka yawo wa zai ta abin nan sai a taka barki akwai makarantun boko da islamiyya da masallatai bare da gaske nan tar ne akwai makarantu akwai makarantu na islamiyya akwai makarantu na boko dan ni mm. lokacin na ta sarauta lokacin na ta sarauta nan tar ne kalas kalas kalas guda ce aji guda ke akwai kayan da eh. ta sarauta amma yanzu ana da aji ana da aji ya goma ana da aji sun yi goma yanzu ah. mm, ko ba gaskiya primary har secondary eh kwarai ko eh, sun yi goma yanzu mm. ajin da ke gare mu kuma akwai mai jarsa nan babba ko ba nan an kare an kare mata lakwal biyu mm. ah, ko ba gaskiya ba masu tallafi yaron su proje suna shigowa nan garin suna shigowa suna ba da gudunmuwa suna ba da gudunmuwa Allah saka da alheri tana zuwa hannun al'umma ko ko mai gari ake ba a a mai gari abokin shawara ne mai gari a taidai a taidai a wurin buɗe wanda a taidai a kallo eh wurin buɗe wurin shimfiɗa wadi'a ta da shi yawa na eh, a can lokacin baya lokacin shugabancin ko tanzania ko wani ne an yi kokarin biyan masu garuruwa wani dan albashi shin yanzu yaya rayuwar masu gari take yi eh, suna wakilcin al'umma kuma harka jama'a sai a hankali eh, da wasu abubuwa ya kuke yi da mutane wannan muna yi dai ne ana dai ne dan gado hmm. amma babu abin da za a yi ta a ce ga mai gari eh, ga abin da za a ba mai babu albashi babu babu albashi lokacin tanja tun lokacin da jawani wancan lokacin ma ina tun da ni tun lokacin jihar hamana nake yi ko ba gaskiya ba amma lokacin tanja ne har an sa shekarar da a fara ba mu kuɗi sai kuma akai mai juyin mulki eh sai akai mai juyin mulki ne eh sai akai mai juyin mulki magana sai tabace to ina magana sha'anin kiwon lahiya wutar lantarki da ruwa an wannan alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode mu wuta mun gode mu gwamnati eh mun gode mu gwamnati akwai famfuna akwai famfuna sai dai ƙari da cike garin na girma garin na ƙara yawa muna faɗa har yanzu dai muna muna nan muna roƙo wajen gwamnati ruwa ta ishe mu wuta ta ishe mu a bangaren sha'anin kiwon lahiya akwai likita likita muna da da likita amma gama take da ga take da birja mutane da cikin maraɗi kuke harakoki abin da ya shayi laya bala bala bala kuna bukata a ce an ka likita cikin gawo cikin cikin tar ne mm. inda saboda Allah ne inda masa wurin bala bala inda kamar gari wanda ya girma kamar wannan ya kamata a ce akwai likita ta cikin ganin ce kawai ba sai sun mm. sai sun daga wani riba mm. ko da suke dole dai bai da nisa amma bai kamata a ce kamar tar ne ba a ce likita eh, babu likita ta kawo ta cikin tar ne wanda dan tar ne ya tashi eh abin nan ne kuna da wani koki koke akan abubuwa da ke wakana a wannan gari wanda hukumomi mu koken da ke gare mu ba kamar da ba abin da muka matsayin shi kamar kwalbati an ba kwalbati wata rana an ana ruwa irin waɗannan garin sai ya motsu yanzu abin da muke roƙo kenan gwamnati ba gaskiya ba kwalbati a samu kuma hanyoyi a gyara mu yanzu ka ne akwai cikin garin yanzu in na bi ka da na bi da kai wajen cikin garin wannan ce ya ake a zanna haka mm. to ko ba gaskiya ba mm. eh eh mun gode haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo mara Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka ɗiba ma wannan shiri na da ɗan gari ya kawo jikinsa mun tattauna ne a nan garin Tarni ta garin Maraɗi tare da mai garin garin da fatan shirin ya ƙayatar da ku amma sauran hukumomi na wannan tasha ta gidan rediyo murya Amurka mun sarsa inda na jagoranci shirin daga maraɗi jamhuriyar Nijar nake takutar mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yau zan tafiya ta Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.